الحمد لله وعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان أما wanda an ka saba كراتو da للجاي ومسائل الجاهلية na muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda salihu al-fawzan al-fawzan yayi ma sharhi darasinmu da ya gabata cikin wannan littafi shine darasi na goma sha bakwai inda karatunmu ya dakata a cikin wannan darasi a ƙarshen matsala ta hamsin daidai daga cikin masail na wannan littafi inda wannan matsala ta hamsin malam ya kawo mana bayani dangane da musu da su mutanen jahiliya suke yi game da saukar da littafai ga manzannin Allah kamar irin annabi Isa alaihi salam wanda aka saukar masa da littafin injila da kuma irin littafin attaura da aka saukar da annabi musa alaihi salam da littafin zabura da aka saukar da annabi dawud alaihi salam sai alqur'ani da aka saukar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen jahiliya musamman yahudawa da nasara tare da cewa suna da ilimi dangane da waɗannan littattafan da Allah ta'ala ya saukar amma suna mutu mutu kuma na kangara da kahuwa da kirki ba wai da kusurari ba to yi wannan darasinmu da za mu ci gaba da shi insha Allah shi ne darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi sannan za mu tashi daidai matsala ta hamsin da ɗaya inda malam ya yi bayani allah shi mishi rahama cewa wasun lil qur'ani bi annahu min kalamil bashar sun mutanen jahiliya suna sifanta alqur'ani da cewa magana ce ta mutum dan adam ba magana Allah ba wanda yin haka ridda ne fita daga cikin musulunci wanda wannan matsala ta hamsin da ɗaya shi a babban abin da za ta ainihi karantar da mu da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa suratul mudaththir cewa ina haza illa qaulul bashar suna cewa ai shi wannan alqur'ani mai kasance ba ce magana ce ta mutum su ba su yadda ba ba saminta ba ba su lamunta ba su mutanen jahiliya da zaman alkur'ani maganar allah ala, wanda wannan shi ya kai su ga jingina alkur'ani cewa magana ce ta mutum kamar da kamar wadda walidun al yayi yi furuci da haka ya buɗe bakin ne sai alqur'ani ba da shi muhammad ke dawa da shi an magana ta tashi ba magana wani ba alhali kuma shi alƙur'ani magana allah ke subhanahu wa ta'ala Allah ya yi magana a cikin alƙur'ani hakikatan kuma ya yi wa'ayin wannan alƙur'ani zuwa ga babban manzo a kan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi wasitati Jibril da ainihi wasita kamar Jibril shine mai shiga tsakani tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ta'ala ya karbo wahayi ya zo ya kawo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ne ɗan tsawon shekara 23 yana wannan wato ainihin zuwa da dawowa karɓowa da dawowa bayan da aka tara alƙur'ani laul mahfuz Allah ta'ala ya ajiye shi a cikin laul mahfuz to sannan ya kama ɗebo shi kaɗan kaɗan munajjama kashi kashi da kadar al'ada sannan Allah ta'ala ya turo shi ya zo ya har aka kammala saukar da alƙur'ani amma ga suna waɗi da ba su cewa wannan qur'ani magana ce ta mutum ba maganar Allah ba iyazan billah da abin da suka faɗa hakika alqur'ani magana Allah ce shi Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani zama ne maganar Allah ayoyi mabambanta kamar can wani wuri da ubangiji ta'ala yake cewa hatta ma kalam Allah har sai ya ji maganar ubangiji da ala idan ta yi makwabtaka da wanda ba musulmi ba to ka zauna zamantakewa kyautawa da shi ya sai ka ce da shi maganar allah ta'ala a kuma a wani wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa يريدون أن يبدلوا كلام can sun سورة الفتح suna من canzawa. da warwarawa zuwa ga maganar Allah shi ya fara wani Kada nan Allah ta'ala ya fita al-Qur'ani kalam Allah aka kuma can a cikin suratul tauba aya ta shida Allah ta'ala ya fita al-Qur'ani kalam Allah ina hakika Allah ya tabbatar da cewa al-Qur'ani maganar ta ce wa hadha huwa i'tiqadu ahlus sunnati wal jama'ah wannan shi a aƙida ta ahlus sunna wal jama'a wa bayan basu da a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma su shirke sun san ma aƙida Alƙur'ani maganar Allah ne sun san ba maganar annabi Muhammad da ce a'a dan inda magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suna da iko da dama na su waɗi maganar da da shi a ɗan muhammad ke wani saboda suna larabawa ne suna da balaga suna da fasaha suna da balimi suna da bayani wani abu kuma suna da shi amma abin da ya sa alkur'ani ya zama musu wayayye ba su iya kowa da fatan saboda magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da haka alkur'ani ba magana ce ta mutum ba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mutum ne irin su amma dai Allah ya bambanta shi da zuwa can cikin suratul kahf Allah ta'ala yana bayani cewa kul inna ma ana basharun ka gaya musu cewa kai babban manzo ni mutum nake faɗa musu cewa mutum kake mislukum irin ku ni mutum nike irin ku inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bambanci annabi da sauran al'umma yuwa ilayya ana yi mini aiki kenan yanzu annabi ya bambanta da sauran al'umma inda Allah ta'ala yana yi masa aike ta hanyar Jibril alaihi salam inda ku alqur'ani ya kasance magana ce ta shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba daga wurin Allah ya sauko ba to lalle da suna da kudura da iko na su yi kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yi mai girma ya kalubalance su ta addawo Allah ya yi musu wale ga salai nan ayi ya asu bi mislihi cewa su zo da kwatankwacin alkur'ani su kawo wani littafi wanda zai yi mu'awama da alkur'ani ya zama kwatankwacinsa in kuma ba su iyawa a bi ashari surarin min mithli ko su kawo sura goma daga cikin surori ɗari da goma sha hudu na alƙur'ani an kalubalance su Allah ta'ala ala musu kalubalen su in ba su iya kawo alƙur'ani irin nasu kwatankwacin alkur'ani ko su kawo sura goma to in kuma sun dada allah ta'ala ya kalubalance su au bi suratin wahida ko su kawo sura guda misla kwatankwacin alkur'ani kalam ya su bi shekin min zalim ba su samu damar kawo komai ba duk da musulman musulman kazzab da ya yi abin da ya yi bai iya kawo komai ba bai kuma tsina na komai ba abin da ya zo da shi la na a bai amfani da komai ba ma kufrin tare da kafircin su wa inadihim da kangarar su wa irsinin da kwadayin su alama shafafinla a kan saba ma asawar wa da manzansa dama yahudawa da nasara fatan da ƙaunar su saba ma Allah da ma Allah to shi Allah ya kalubalance ta ma sun gaba ba su iya kawo ba kusa a aya guda walau kanar su ka umar da su ya kasance suna da dama suna iyawa ayya suratul suratun min mitti kawo sura kusan kusan alkur'ani zama da hankali da musuluncinsa ba sai dai sun gaza haka sai wanda ya yi dalili a kan cewa alƙur'ani maganar Allah ce makwari mai girma ba maganar wani Allah ba ce ba maganar jibril ba ce ba maganar annabi muhammad ba ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai shi alƙur'ani wa tabbas haƙiƙa yaƙini maganar Allah ce jibrilu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu iya da sako ne na allah mabuwayi mai girma da maganarsa da amanar da allah ta'ala ya basu magana ana raba ta ga wanda ya faɗe ta tun harko ba ga wanda ya faɗe ta ba matsayin mai yi da sako ba ka yi aka ce alƙur'ani magana turin ce kaga wannan ya nuna kenan an ainihin a manta da wanda ya faɗi magana na hakika shi ne Allah haka kuma yin ce maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce an manta da Allah ta'ala shi ne ya faɗi maganar tubani والكافرون يكافرون تارة يقولون القرآن سحر كافرين suna girman kai suna wuce wuri suna ƙetare iyaka suna cewa alƙur'ani fi dina ya zafi la isa ga abin da suka faɗa wasara ta ke kulu na illahu da azlamu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ulama ya ahli kitab suna zanto alƙur'ani ne mu mun san ba wani abu ba ne, wace annabi muhammad ya zo ya karance shi wurin ahli kitabi haka suka ce ya zafi da abin da suka wani iya kuluna illa ba wa ya tanarwa aruna al'akwal suna caccan zama gangaro yau ce alkur'ani waka ne wani ce tsini ne gasar ce bokanci ne ba abin da ba su wasa ba wanda yake dalili akan su a cikin wannan da kuma ainihin abubuwan da suka yi na kire suna ɗawawa, suna dinka wanda babu shi duk wanda ya kuna su cewa alƙur'ani maganar annabi muhammad ce cewa ya yi ke nan alƙur'ani magana ce irin ta faɗin wannan magana ko ya koma daidai da mutanen jahiliya kamar wada jahabiya da kuma mu'tazila suke da wannan a wato ainihin ganewa ko fahimta ko ra'ayi da waɗanda da yi kama da su abin da sun mota da za su ka ɗauka almanzilatu ta yi. wanda zai aikata sabo shi ba kayan yina ba shi ba musulmi na ba amma kuma in ya mutu za a yi mai azabar Allah za a yi mai azaba kaga sun zaba ma sunna wal jama'a wanda in ka aikata da shi ka yi shi wurin Allah za ka tuba ma Allah ka dawo ka gyara Allah ya yi maka idan kuma baka aikata shi ba ka yi lara Allah tana da sakamako a ganin kuma mutazila na da nasu akiyoyi ba ta su lallai al alƙur'ani suna cewa ba magana Allah ba ne su mutazila haka ma jahiliya ya zambilla hakika alqur'ani maganar Allah ne saboda haka wannan fahimta da waɗannan rayuka nasu nun rayoya na na ɓanna waɗanda ba su akan sawaba ba su akan daidai lalle ne mai gada da adam sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ambata to sai matsala ta hamsin da biyu inda yake ce tabhimul hikima ya rubuta shi alƙadar ko fi hikimatin lahi ta'ala to wannan matsala ta hamsin da biyu suna suka ga hikimar da Allah ta'ala ya sa ya halitta mu mutane da sauran abubuwa suka su ne su mutanen jahiliya Allah makwayi mai girma da ɗaukaka ya sufanta kai ne da hikima kuma hakika shi Allah hakim ne saboda haka yana daga cikin hikimar ubangiji subhanahu ta'ala aza abubuwa wuraren da suka dace mai hikima shine wanda ke aza abubuwa wajajen da suka dace ma'ana Allah dogorin da abu ya dace a aza a aza shi Allah ya aza shi Allah wani mai girma saboda haka ya da kai ne da hikima kuma cewa shi mai hikima ne kuma yana da hikima isassa yalwatatta kammalalla Haka nan kuma wato su talibai da baki ɗayansu Allah subhanahu wa ta'ala ya talinta su a dalilin wata hikima kamar da Allah ta'ala ya bayyana a cikin littafin sa ga dalilin da ya sa Allah ta'ala ya tare da mu shine domin mu bauta masa ma jin da wani insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaqu wani quwwati saboda haka Allah ta'ala ya ta da mu da hikima mu bauta masa babu wani abu da Allah ta'ala ya a kan banza haka kan wasa Allah ya tadita sama saboda wata hikima ya tadita ƙasa saboda wata hikima ya tadita itatuwa saboda wata hikima ya tadita gudaje da tekuna saboda wata hikima ya tadita rayuwar mu bayansa saboda wata hikima musamman ta bauta ga shi Allah ta'ala haka Allah madaukaki ya halicci duwatsu don wata hikima ya talinta dukkanin sauran abubuwan halitta kamar mu mutane da halittu da dabbobi da sauran kananan halittu a shawar duk Allah ta'ala ya talinta mu saboda wata hikima idan kan lura da kyautata wannan talitta da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da kuma samar da ita halittar za ka gane hikimar Allah magwayi mai girma cewa kuma hakika shi Allah hakimi ne ma'abuci hikima wadatatta saboda haka la kullu shay'in khalqa Allah ya ba wani abu wato ainihi halittarsa kenan shi Allah ne ya halittar sun ma'ada sannan Allah ta'ala bayan ya halitta ya shirya wani ta'ala yana cewa ma kalakanar sama wal ardu wa ma bainahuma ba mu talicci sama ba da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba a akan banna a'a Allah ya yi sama ko ya yi samai da ƙasai saboda wata hikima wata ya nuwa ذلك ظن الذين كفروا wannan cewa Allah ya halitta sama da ƙasa saboda ƙanna shi sa don kafirai da azaba ta tabbata lil ladina kafaru ga waɗannan da zai kafirce minan nari ga wuta bi ma'ana Allah ta'ala zai daddana musu bane na azabar wuta su dawoma cikin ta har abada a dalilin ƙaryata maganar Allah da kuma ƙaryata maganar manzannin Allah kamar misali idan muka yi la'akari da ainihin taurari za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi bayani a hadisi ingantacce cewa Allah ya halicci taurari saboda abubuwa guda uku a dalilin ganin wasu suna shiga cikin neman ilimin taurari da ƙoƙarin binciken gaibi da abin da ya kama da shi hikima ta farko wadda Allah ta'ala ya da ta taurari a kanta zinatan sama don su zama kawa ga sama kamar idan ba wurin wata za ka ga idire ya yi ga taurari don sun yi haske a sama Allah ya kawata sama ta duniya din nan إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب a kaga ta cikin suratul safat kenan Allah ta'ala ya ce hakika mun kawata sama da taurari wa hizzat min kulli shaytanin mari kuma dan dan taurari zama kariya da duk wani shaytanin azabin da zai taka ya je sama dan ya sauraro abinda Allah ta'ala yake yi da mala'ikunsa ya zo leƙen sirri sai a ainihin a har bai rubuta wannan sula ta tauraruwa a kuma cikin suratul nan wala ba zayyana ya samaa masu dunya bi Waje na ja'alna rujumat da shayatin kaga ko ina cikin aya guda an yi mukarana bayan Allah ta'ala ya bayyana dalilin a aji lita saurari ga irin aikin su na tsawa da sama sannan kuma da darka ke biya kun shaidannun aljanu masu takawa su hau sama don sauraro abin da Allah ta'ala yake yi ta mala'iku wanda ya tabbata a hadisi ya zama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari wanda cikin sahabbai Sufyan yana ba da labarin yadda annabi ya ainihin kwatanta musu wani yana hawa saman wani wani yana hawa saman wani su aljanu har sai sun to kare da sama idan wanda ya sauraro magana ya sauraro yana kokari ne don waɗa mana kasa gare shi shi ma ya waɗa mana kasa gare shi har su zo su samu mutanen su shekaru bokaye a faɗa musu magana da yawa tauraro ne ya zo ya tara da su ya haka kasa su samu dama waɗa ma kowa ba kuma wani zubin har sai sun faɗa ma masoyansu na shekarun mutane na bokaye yan zini sannan a hallaka su daga baya to idan suka sauraro magana nan za su ƙara ƙarya ɗari karya ɗari cikin magana guda da suka sauraro suka tsira da ita kamin a hallaka suka faɗa ma masoyinsu na daga cikin mutane kamar 'yan sihiri da bokaye to sai sun ƙara ƙarya ɗari wanda mai yawan mutane suna ruruwa da bokaye da 'yan sihiri da masibbata da kazo zai ce a ai sunan ka ne. da gari ka za ka ke ga bukatar da aka yi da kai sai tsoro ya kama kuma alhali karya shi kai amma kai ka rige ka tsorata ke don haka za a sai turare na dubu goma za a sai kaza amma ni ban ma son ka ni kuɗin da ya ka tsoro sai ya faɗa ma turaren da za ka yawo haka ga ko suna ne baka ji ba za a yi kaza da kaza da kaza kaza yana karya kuma shi ya san karya yake yi Allah subhanahu wa ta'ala yi mai girma da daukaka Allah mai hikima ne a cikin hadisinsa kuma Allah hakimi ne ga umarninsa da haninsa da kuma shari'arsa Allah ba zai yi hani a kan wani abu ba wace ya kasance wannan abin da Allah ya hani akwai cutarwa bayyananna ga ainihi su al'umma da zarar Allah ya hana mana abu to ba makawa abin da yana cutar da mu kamar shan giya Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana hali giya tana cutar da mu kamar sa abin da kamaye kamar masu shan taba sawa'un hmm? taba sigari ko taba wiwi ko taba in wanda aka sa ta cikin baki suka baki dai waɗannan a nau'ukan a abubuwan maye a ne za ka ga yau da za a ba mutum ba ya sha mai garin na wanda bai taɓa shanta ba sai ya kama waduwa kamar wanda ya sha giya aka sigari bale daga abubuwan maye ke nan to kaga wanda ya nuna yana daga cikin kima Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana lissafa ma ainihi bayansa kuma yana sakan muku wanda ya kyautata a bashi kyautawa wanda ya mummuna aiki ya samu mummunan sakamako saboda haka Allah bai bar mutane ba haka kawai su ba tare da yi masu sakamako ba ko ne yana aiki. a ce kowa ya aiki bai da suka muku a kowa ce ya aiki kuma ba zai sakin kama kowa wanda ya na kwarai zai samu sakamako na gari wanda ya aikata mummuna kuma zai samu mummunan sakamako wannan ko bai saba mai ba ubangiji da wani ala ba Allah yi mai girma yana cewa ma kalakala samaa wal ardi ma nama la'ibin ba hannun halitta sama da kasaba da abin da ke tsakanin su akan wasa kaf aka wani subhanahu wanda ta'ala yana cewa wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardh misalin su sama da kasa ba ma bai nawa ma babila da abin da ke tsakanin su misalin da su akan banna zalika zalil na kafaru wannan shine zaton kafirai wanda suka fi girma ubangiji ta'ala wa wailul lil na kafaru minan nar azaba ta tabbata ga kafirai ita azaba da sauta haka Allah mabawai mai girma yana cewa yana kai da martani akan waɗanda ke mutunta tashin alkiyama a ba tintum annama khalaqnakum abathan wa annakum za la turja'un kuna tsammanin cewa mun talice ku ne akan wasa kuma hakika ku ba za ku koma wurin mu ba ba za a kai sheku wurin mu ba a ranar alkiyama amsa Allah bai yi mu wasa ba kuma duk za mu koma wurin ubangiji ta'ala a ya hasabu insanu a ya hasabu insanu ayyusu haka suda mutum yana tsammanin a kyale shi kawai haka ke kamar dabba babu wani umarni da za a yi masa ko wani hali kuma bai da wani sakamako su mutanen jahiliya wannan shi abin da suke a kan shi suna mutum kimar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halittawa da kuma umarni da Allah ke basuwa su kuma mu'tazila da asha'ira suna kore wannan hikima a cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala asha'ira suna cewa Allah bai aikata komai don wata hikima babu abinda Allah kai don wata hikima kaga suna akan fada kawai Allah yana aikata abu in ya so shi kenan amma dai ba don wata hikima ba kaga a sha'ira sun ɓace a nan cewa Allah ya yi ya aikata wani abu da hikima ba suna cewa hikima abinda an ma'anarta mutum ya yi wani aiki saboda wata murma shi ko Allah ya tsarkaka daga wata bukata a ga inda suka tuma sun faɗa to ingima tana yin tasiri gare shi ya kasance ya halitta su don wannan wato illa ta hikima Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata abin da ya so aikatawa da zarar ya so aikatawa kuma da zarar yari ya aikata shi ke nan amma ba don wata hikima ba amma wannan maganar da a sha'ira ta wani ba maganar gaskiya ba ce kuma ba su akan shirya ba su akan tsawaba abinda an tsawaba Allah ya ta komai saboda wata hikima don haka su su gushe ba suna koyi hikima a cikin ayyukan Allah da shari'ar Allah kuma suna cewa wani suna ne a Allah ne bisa ga cikin kirawar sun tsarkake Allah daga bari duk wata bukata amma tsarkake da suke ma Allah wato ba sa a kan daidai kama Allah a da bai tabbata ba yi shi saboda haka suke cewa yajuzu ayya amara Allah bil qasd wal a gani ko saboda banna da kai masu tsada halaka suka cewa wai Allah ta'ala yana halartar da yin umarni da ainihin tarihi da fasikanci da sabon Allah ya zafi bisa ga maganar da mu'tazila da jahadiyya suka faɗa suna cewa kuma yana yin hani ga da da abin da ya sha yi kamar ɗaya da sallah da zana da zumunta da sauran wasu ayyuka na alkhairi saboda wannan kawai za a bari wai kawai da yin Allah ya so duk sun koma ga bashiya Allah a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da sadar da zumunta Allah ya yi umarni da ayi sallah Allah ya yi umarni da aikata ayyuka na alkhairi da haka duk wani abin da suka kawo suka laƙa su mutanen jahiliya to sun kawo abin da ba tabbatacce ba ne abin da an tabbatacce Allah yana umarni da yin da'a yana hani da sabon Allah sun kawai sun doki Allah yana aikata abin da ya don haka magana wani abu can babu shi kaga masu yi shiriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to za mu ce musu eh Allah na aikata abin da ya zo aikatawa sai dai Allah subhanahu wa ta'ala bai aikata komai sai don wata hikima a ne ko an da musu martani suna cewa wasu abubuwan da suke wajewa kai ma da kajiya da kanka kafin cewa banna ce a ce wai kari zai shiga aljanna da wata hanya lallabi na kafar rufin halin kitabi wal mushriki na fina da zama khalidi na fiya abada ga yi ayoyi mabambanta masu nuna cewa kari zai wama gidan wuta har abada inna ba la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman sha ina yana cewa kayan ke shiga cikin aljanna a ranar alkiyama babu wannan Ina ba a baya in kamal fasikin Allah bai shirye da mutane ba kai a lahira wanda ba su kuma ma Allah ba su kira ga kafirai eh, an yi da za su yi su ya da ba za su samu ba Kuma abin da za mu cewa a wannan magana magana ce suka wani matanta ba ta cancanta da hikimar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah mawai mai girma yana cewa am da jahilul ladina amanu wa amilus salihati kal muslimin ko muna sa waɗanda da yi imani da Allah suna yake da ayyuka na gari su zama kamar mabalata kalmun fini ne su la'adu kawo masu banna cikin kasa a ga Allah a Allah ba zai sa masu aiki na gari na kwarai ba da koma da kuma ɓatar da sam ba su ne wani su ba da wata ala ya ce amna jahalar a amna mutu ki na kalfin jam ko mu sa masu jin tsoron Allah su koma kamar fajirai sam Allah subhanahu wata ala bai sanya haka wani da ala yana cewa amma sifar ladina tara usayyi'ati ko waɗanda suka ainihin aikata ayyuka na zunubai suna tsammani suna da son. an na dalon kallabi na amanu wa amilu salihati suna tsammani sa su kamar waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na gari sawa'un ma hayawun daidai yake rayuwarsu da mutuwarsu saboda me gidan lahira in sun ka shiga la ya wala ya haya da sun shiga wuta babu rayuwa babu mutuwa suna cikin azabar Allah ne sai Allah ta ala ya ce ya kumun sirri da abin suke hukuntawa wannan hukuncin nasu ya ɓaci waɗanda suka waɗi wannan magana sun sufanta Allah da mumuna, sun sufanta Allah da zalunci da ainihi wato a kawai ma mutane haske a ga sun waɗe abin da ya kai su ga halaka wannan ko mazaba ce ta mutanen jahiliya masu kore hikima kamar a sha'ira da mu'tazila da jahabiya da waɗanda na yi kama da su muna roƙon Allah ya ba mu kariya muna roƙon Allah ya ba mu aminci muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan bin hanyar salafuna al-salih magabata waɗanda suka yi aiki na gari aiki kyautawa wa'anda ahlus sunna wal jama'a suke gurbi bin su suke bin hanyar su za ka babu shakka duk waɗannan abubuwan da su waɗanda mutane suke ƙoƙari na korewa ga Allah cewa wai Allah Duk abin da ya bai shi wajen wata hikima ba to ba haka alamar yake ba in mun zo misali na taurari mun ji dalilin da Allah ta'ala ya tsari ta su a koko su zama kawa da sama sannan kuma su zama wato masu jerewa da shekaru aljanu masu takawa wa alamatin a ta cikin suratul nahl wa alamatin su zama alama wadda ake shiruwa da ita ga mataba tattakar samun su yi taurari su gane cewa e ga inda ake yin wuri ko kuma suna so su yi sallah ga inda ya kamata su ainihi wato fuskanta na ne wurin sallah kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasi namu na ainihi goma sha takwas a cikin wannan littafi mun ya dakata ƙarshen matsala ta hamsin da ni. idan ya Allah ya nuna mana lokaci na gaba za mu tashi akan matsala ta hamsin da uku inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saba ga mutanen jahiliya yadda suke yin dubarun bata shari'ar Allah shi kuma sai ya zamana yana ainihin tabbatar da shari'a Allah da umarni da shari'ar Allah da horo akan mutane su tsaya kan shari'a Allah kaga annabi ya saba musu kenan mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma za su saba ma mutane da jiya. muna roƙon Allah ya ma mawaka da dace Allah ya ta aiki musu da da yau da shi Allahumma ba mu Muhammad hankali a cikin ƙasarmu ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana tsada ya Allah ka daidaita mana farashi ka saukar mana bishiya Allah wannan tsada da kake fama da ita ta abinci kan abin ya Allah ka yi mana maganin ta Allah ka saukar mana alkhairin ka wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba albarkaci alqur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك